العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أيوة زوزا مفار مقالة يوانا رانا لحدي شاهد قوت الرجب دولة دريخد الثلاثين بيان kan sifofi na aiki na ubangiji kuma gaskiya za mu fara da sifar da take kusan akwai maganganu masu yawa game da ita wanda suka zo a tarihi kuma lalle an haifar da fitintunu da musibu tsakanin duniyar musulmi saboda wannan magana wannan magana ita ce sifar Allah da muke cewa sifar kalamullah a cikin sifofin fi'iliya sifofin aiki na ubangiji wanda suke sifanta aikin ubangiji za mu ga wannan sifa ita ce mafi girma kuma wacce ta shamile ta mamaye dukkan sauran sifofi ga wanda ya fahimci ma'anar mai kalam kalamullah zancen Allah idan mun fassara shi da zancen Allah da Hausa saboda ba mu da kalma da tafi kama da ita a larabci na'am a luga kenan amma istilahin akida yawanci kalamullah tana nufin samarwar Allah wato Allah ya samar da wani shine kalamullah kuma da sannan za a fahimci haka a cikin bayananmu a cikin a gurguje a cikin wannan mintuna da muke da su guda talatin za mu yi bayani sifofin allah tabbatattu na aiki manya akwai maganar zancen allah wato ko samarwa allah ga abubuwa da akwai maganar hikima meye takallum meye magana ko kuma meye samarwa tunda takallum anan duk da maganar shi da larabci fassara shi da larabci tana nufin zance amma haƙiƙa tana nufin samarwa a inda musulmi suka fahimci kalmar kalamullah dukkan musulmi bisa bin su ga littafi da suna sun tafi akan Allah matakallim ne mai magana ne Su dai sun saba kan al'amura guda biyu na farko ne haƙiƙanin kalamun la zancen Allah na biyu shin zancen Allah ba shi da farko ko ko yana da farko nan ne mahallin rigima an samu rigima mai tsanani a lokacin halifofin abbasiya da kashe-kashen mutane a kan wannan matsala da ake ce mata matsalar fitinar maganar ƙur'ani jarrabawar ƙur'ani mai jarrabawar ƙur'ani fitinar ƙur'ani ana nufin wasu sun ce ƙur'ani abin halitta ne wasu sun ce ƙur'ani ba abin halitta ba ne kuma wannan matsala maimakon ta zamanto matsala ta ra'ayi a zauna da juna lafiya lau sai ta zama fitina kuma sai malamai suka yi amfani da ita wajen neman mukami da matsayi da cimma al'amuransa na siyasa idan sarki yana da ra'ayin ƙur'ani abin halitta ne sai ya kusanto da malamai masu ra'ayi irin nashi sai a ciskuna wa'anda ba masu wannan ra'ayi ba a ɗaure su kamar inda ya faru a lokacin motasin lokacin da aka kamo irin su um, ahmad bin hanbal aka ɗaure su aka wahalar da su akan sun ce qur'ani ba abin halitta ba ne saboda shi na bin ra'ayin mutazilawa a lokacin matawakil kuma sai ta juya shi kuma yana bin ra'ayin ahalul hadis ma'abota hadisi hanbalawa karkashin jagoranci ahmad bin hanbal sai ya kusanto da su shi kuma ya zubtar da can ba za mu ga an yi maganganu tsakanin mutakallimin da falasifa da muka fi sani da hukama masu hikima na farko mai mutazila suke cewa game da kalamun zancen Allah mutazila suna ganin zancen Allah shine Allah ya halicci sauti da harufa a cikin wani abu kamar lauhin mafus wanda yake mala'ika ne daga cikin manyan mala'iku wanda kowane abu da zai faru tun azal da har abada ubangiji ya rubuta a cikinsa sai Allah ya fi wani sauti a jikin wannan mala'ika sai a samu sauti ko kuma ya haifar da sauti a jikin jibril sai jibril ya magana ko ya halicci sauti ga annabi sai annabi ya magana da wannan sauti ko ma a jikin itace kamar itace suna ce assalamu alaika ya rasulallah tun yana saurayi in zai wuce Allah ya kan umarce su da yin wannan ma'ana Allah ya kan halicce su ya ba su ikon yin wannan shine Allah ya halicci sauti to kamar yadda za mu ga ɗaya daga cikin wannan mutazila alkali abdul jabbar ne yake cewa yana cewa hakikatul kalami alhurufil manzuma والأصوات المقطعة وهكذا وهذا كما يكون منعما بنعمة توجد في غيره ورازقا برزق يوجد في غيره وهكذا يكون متكلما بإيجاد الكلام في غيره كما أن الله يكي زماني نئم تاوى دنئم السا ديكي سامر واغوني كومي أرزو تاوى دا أرزكين ديكي سامر hakan yake zama mai magana da magana da yake samarwa cikin wani su daga wannan shine hakikanin magana kamar yadda ya faɗa a ah, muke cewa ba sharɗi ba ne mai aiki aikin ya zauna mahallin aiki ba sharɗi ba ne sauti a ce ya fito daga ubangiji ba ma'ana sauti ya fito daga ubangiji ya magana domin ubangiji ba jiki ba ne kamar yadda muka gabatar ba magana kamar irin ta mace da sauti zai fito daga gare mu magana a wajen ubangiji shine shine ubangiji ya halicci sauti jikin wani abu shine kawai sai wannan abu ya magana kamar lawal wafuz ko gajimare ko itace ko mutum ne kamar annabi ko ma mai nazir amma a sha'ira ne suke cewa to wannan eh, magana mu'tazila ta da farko tana nuna mana cewa lallai magana magana ce ta lafazi kuma halitta ce ta Allah kuma sifa ce ta aiki in mun zo bayani za mu maganar wannan ra'ayi ga daidai yake ko ba daidai ba amma a takaicin muna cewa wannan ra'ayi rabinsa daidai yake rabinsa ba daidai ba ina ne mutazila suka yi daidai sun yi daidai akan cewa haka ne Allah yake samar da magana amma sun yi kusuri akan cewa kalamun la kawai shine wannan kalamun la ya fi haka faɗi wannan ne da kuma wasu abubuwa daban ma ash'ariya kuma su suna cewa ne sun yadda cewa kalamun la akwai shi Allah yana magana kuma sun yadda cewa kamar yadda mai sharhil mawaƙif yake cewa kuma zancen ubangiji fararre ne sun yadda cewa fararre ne kamar yadda jila suka yadda fararre ne sai dai su ash'ariya sai suka tafi akan cewa akwai wani abu da ake cewa kalaman nafsi kalaman nafsu kamar yadda ake cewa shi'umin abu ne wanda hatta da su a shari'a har yanzu sun kasa gane mai suke so su ce alayi halin za mu kawo shi a takaice alfadil kushji wanda yake gwarzon kare ash'ariyanci kuma babban malamin ash'ariya shahararre wanda yawanci shahararsa ma ta fita shi abul hasan ash'ari wanda ya assasa ash'ariya din kuma lallai ya amfani da falsafa wajen kare ash'ariyanci me yake cewa yake cewa a cikin littafinsa sharhut تشريد تجريد لكن شرح شرح دي وتجريد شيكوش دي كيتشوا ان من يورد صيغه امر او نهي او نداء او اخبار او استقبار او غير ذلك يجد في نفسه معاني يعبر عنها بالالفاظ التي نسميها بالكلام الحسي فالمعنى الذي يجده في نفسه ويدور في قلبه لا يختلف باختلاف العبارات بحسب الأوضاع والاصطلاحات ويقصد المتكلم وصوله في نفس السامي ليجري على موجبه هو الذي نسميه الكلام النفسي yace idan mutum ya ba da umarni ko ya hanyi ko ya kira ko ya ba da labari ko ne ba da labari ko makamcin wannan zai samu wani abu a cikin ransa da yake bayaninsa da harshensa da maganarsa wannan magana ana ce mata ne magana ta zahiri gata tana fitowa to amma ma'anar wannan abubuwan da yake faɗa da take cikin tunaninsa take jujjuya masa cikin tunani wacce tana nan ko yaya ya faɗe ta ko da umarni ya faɗe ta ko da ba labari ya faɗe ta ko da hanya ya faɗe ta ko da ne wannan ma'anar da tana nan da take cikin ransa wacce a kan bisa asasin samota ne yake magana ita wannan ita ce muke cewa alkalamun nafsi maganar rai to sai suka ce wannan maganar rai to shi abin da suke cewa siffa ce ta ubangiji ta zatin ubangiji kuma kadimi ne da kadimancin ubangiji wato yana nan kadimi matukar tun lokacin ubangiji tun azal wanda ba shi da farko hakanan shi ma wannan ba shi da farko to suka ce kalamun nafsi wato wannan magana da ke cikin ran mutum irin wannan to ubangiji yana da irinta ita wannan magana din tana nan ba ta gushe ba kuma ba za ta gushe ba so da haka ita wannan sifa ce ta zati kuma kadiniya ce ba ta da farko wato wannan lafazi da yake faruwa a cikin abu sun yadda fararrai ne amma akwai wata ma'ana a cikin nufin ubangiji wannan ba ta da farko kadiriya ya ce ba mu sani ba wannan ma'ana ɗin shi ilimi ne ta saurari ko tasdiki ko kuwa menene wannan a shari'a sun zo da shi kuma su kan sun kasa bayanin hakikaninsa amma muhimmi dai tunda sun ce ma'ana ce irin waccan mutum yake da ita a cikin ransa ba komai sai mu tafi akan haka amma sai mu gini akan abin da suka ce wajen da ashariya suke ganin zancen ubangiji ne masu hikima suke cewa masu hikima su sun ɗauki hikima su ne daga imam ali falasifa sun ɗauki wannan hikima daga zancen imam ali da imaman da suka zo bayan su daga zancen manzon Allah ma sallallahu alaihi sannan kuma suka ɗauka suka fassara shi daga kuma kur'ani duk suka samu shi ne ma'anar ma zancen ubangiji don haka masu hikima sai suka ce zancen ubangiji ya fi maganar da mutazila suka faɗa faɗi kamar yadda muka ce mutazila su suka yi daidai amma kuma su ma'anar ta fi faɗi saboda wayannan a shari'a da suka kawo wannan magana suka ce shine magana ubangiji ba su faɗi na ɗayan da yake samar da ita ba na biyu sun jingina masa kalamin nafsi wannan masu hikima suka kore mishi wannan domin ubangiji ba irinmu ba ne ba kwakwalwa ce da shi ba da za a ce yana da sura abu a cikin kwakwalwarsa ba nafs ce da shi ba irin tamu wacce take da wani tunani wanda da kimse shi take tunaninsa yake ɗarsuwa a cikinta ba irin wannan ba bani ubangiji subhanahu wata'ala ubangiji ba shi da ilimin tasawuri tasdiki wannan duk masu hikima sun kore masa shi ruwayen manzan Allah da imamu Ahmad bai don sun kore masa shi cewa babu wani abu baya wahani baya tunani baya baya duk gasu nan domin ba irinmu ba ne sadaka a shari'a su sun kalli mutum ne sai suka siffanta nau'in abin da yake ji suka ce shi ne irin abin da ubangiji yake ji wannan tauye ubangiji ne da kuma ba shi iyaka amma idan mun duba eh, hukama suka ce bayan abin da mutuzula suka faɗa na samar da sauti jikin abubuwa har ina akwai wasu abu daban da ake ce musu magana domin magana wato dalala ce wato nuni ne tsakanin abin da ake so a fahimta da wanda ake so ya fahimta tana iya yiwa da hannu kamar kai wa mutum ishara da hannu cewa ya gudu ko ya zo ka ce da shi zo ko kai haka da hannunka kana kiran shi zo to duk zuwa ne zai shi ma wannan nau'i ne na kalam ko kuma mutum ya sa symbol kamar misali daga lagos zuwa abuja ko daga abuja zuwa kano za mu ga allon hanya symbol wanda yake cewa saura kilomita kaza a je gari saura kilomita kaza ta irin wannan abot um, din da ke hanya da ke nuna nisa shi ma magana ce amma magana ce ba ta lafazi ba so da haka magana ba ta takaita da lafazi ba kuma wannan magana ta masu hikima ƙur'ani ma ita ce zo da ita za mu ga alƙur'ani mai girma yana cewa ma ataha nudiya min shafi'il wadil ayman fil buq'atil mubarakati min ash-shajarati ay ya musa inni anallahu rabbul alamin magana ta lafazi kenan Allah ya kira shi a gefen wannan wuri mai albarka wuri eh, daga gefen wuri mai albarka a cikin wannan farfajiya mai albarka na shuka inda take cewa ya kai ya musa to wannan kiran da aka yi masa an halicci lafazi ne a jikin wuta kuma wata ta yi magana da shi a nan magana da musa za su ga kawo kenan amma alkur'ani shi kawai wannan ne nuna da shi shine magana a ba shi kadai ba ne. akwai magana da wahayi da nuna mu duba magani mai qur'ani yake cewa a cikin surar shura yana cewa ma kana li basharin an yukallimahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi bi idhihi ma yasha innahu alimun hakim ba zai yi ba Allah ya magana da wani mutum sai ta hanyar wahayi mun ga wahayi shine ko magana ta hanyar halittar wani abu ni ko nuni ko ma a jefa masa a zuciyarsa sai ya kimsa ma'ana din ma'ana kawai za a kimsa a jefa wa annabi a zuciyarsa sai bayani ita kamar yadda hadisan kudisi suke maganar kimsa manzo ake yi ko kuma abin da ake masa game da hadisansa da yake faɗa ilhama ake masa ya ake masa ilhama ma'ana ce ake jefa masa ta ma'anar wannan abin da wahayi yake nufi ayar Qur'ani sai mutane bayani kuma wannan ma'anar daga Allah take dukkanin su sunan su mai magana shi yasa Allah ya ce ba zai magana da mutum ba sai ta hanyar wahayi ko ta bayan hijabi shine kimsa masa ma'ana ko kuma aiko annabi aiko annabi shi ma magana ce kalam ne sai masa izini da abin da ya so muna gani wahayi yana nufin a mishi ishara babu wasu wato kama a jefa masa ma'ana ko ka yi nuni da hannu kamar wannan duk sunan shi ya yi mishi wahayi ubangiji yana jefa ma'ana shi ne ya yi mishi wahayi mutum idan ya yi nuni da hannu shi ne ya yi wani wahayi kamar yadda yake a ma'anar yoga wara hijab kun mun gani ta bayan hijabi shi ne halicci wani magana a jikin wani itace ko wuta ko wani abu ko dutse sai magana da annabi to wani lokaci kuma Allah ya ambaci kalam maganarsa da cewa shi ne samar da abubuwa idan mun duba za mu ga Allah yana siffanta annabi isa cewa shi kalma Allah ne annabi isa zancen Allah ne kalamun lahi ne inna masihu isa ibn maryam rasulullah hakika masihu isa dan maryam alaihi salam manzon Allah ne wa kalimatuhu insha Allah nan gaba za mu bayanin annabi isa a cikin musulunci nan gaba wannan ba ne mai girma maganganun munajatin Allah da annabi Isa maganganun shi kan shi annabi Isa kamar yadda ya a ruwayin ahlul wannan abu ne mai muhimmanci matuka kuma Allah ya dan Allah ya tsaita lokacin za mu kokari mu bayanai kan wannan Maryam وكلمته ce wacce jifa Maryam alaiha salam wacce take kamammiyan mace bata taɓa sanin namiji ba. maryam mace ce tsarkakakkiya ne tsarki daga cikin mata hudu wanda Allah bai yaka musu ba a cikin halittu a duniya wacce su ita ce Fatima har manzo Allah sallallahu alaihi wa ali to Maryam tana cikin wannan guda hudu wanda sune shugabannin matan aljanna da Hajiji bintu Khuwailid da Maryam suna daga cikin wayannan guda hudu dan haka ita kamammiya ce tsarkakakkiya ce bata taba sanin dauda ta zunubi ba balantana zane ya shafe ta wani yanzu billah muryan ta tsarkaka daga abinda shaidanu da wawayen mutane da jahilansu suke jingina mata wani lokaci muga sai ce kalmar sace da ya jefa maryam annabi isa zancen allah ne wani lokaci um, zance tana nufin hukunci da zartarwa watan matkalimatu rabbikal husna a bani isra'il kalmar ubangiji zancen allah kyakkyawa ya cika ga bani isra'il bi ma sabaru saboda juriyar da suka annabi musa alaihi salam ya tsiratar da bani isra'il saboda juriyar da suka suka dage kan biyayya ga umarnin allah na su hijira su bar misra a wata ayar allah ɗauki yana cewa kamar yanzu a cikin wannan ayar da ta gabata a suratul araf ne amma wannan ayar mai zuwa wa tammat وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون هكذا ubangiji أبنجي tabbata akan waɗannan da suka yi fasikanci cewa ba za su imani ba wanda suka yi bisa sani suka kauce wa hanyar Allah suka kuma yi gaba da ita Allah baya shirar da su haka suke tabewa haka suke tabewa har su mutu sai Allah ya amfani da kalmar ubangiji mana ya zartar da hukuncinsu a kansu cewa ba za su imani ba wannan a cikin suratu yunus kenan biyu a cikin suratu yunus 19 muna gani wani walaula kalimatun sabakat min rabbik ba don wani hukunci na ubangiji ya riga gabata ba sai kira kalmasa da hukunci laqudiya bainahum da yi hukunci tsakaninsu idan mun duba za mu ga dukkan waɗannan ma'anoni dukkaninsu sunansu kalamullah saboda haka kalamullah ya fi ma'anar da mutazila suka kawo fadi imam salam shi ma ya fassara kalamullah da me ya fassara kalamullah yana cewa ya kowane lima alaihi salam imam ali alaihi salam wasu yi manzon Allah yana cewa ya kowane liman arada kaunuhu kun fayakun ya kowane liman arada kaunuhu kun fayakun la bi sautin yukra wala bi nida'in yusma' وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله ubangiji na cewa da abin da yake son kasantarwa abin da yake so ya halitta kasance sai ya kasance ba tare da wani soti da yake kwankwasa abin nan kunnuwa ba ba tare da wata murya da ake ji ba zancensa ubangiji maɗaukakin sarki aiki ne shi da ya fare shi ya misaltar da shi sai ga mutane suna ganinsa ubangiji ya farar da shi ya aiwatar da shi sai ga shi to wannan shine zancen ubangiji kalamullah fi'ilun min an sha'ahu zancen Allah shine aikinsa bai farar da shi dukkan duniya gaba ɗaya dukkan wani samun mai wanda yake ba Allah ba sunan shi kalamun zancen Allah ne ko me dukkanin wasu aikin ubangiji ne sai dai wani lokaci Allah yakan fifita wani kan wani sai ya faɗa shi da yabo domin yabo kamar yadda ya da annabi ya sai kira shi kalmar ubangiji ne ya raba shi da kansa domin yabansa ba don wani abu ba amma ba haka ba domin dukkan ayyuka suna koma izuwa ga ubangiji dukkaninsu kalamun lahi ne shafin samuwa gaba ɗaya zancen Allah ne da wannan ne tabbata cewa ashe kenan alkur'ani mai girma bai taskace maganar ubangiji cikin magana ta lafazi ba kamar yadda bai taskace ta ba cikin magana ta aiki a ta shafi lafazi da aiki za mu ga wahayi yana ciki zartarwarsa yana ciki hukuncinsa da ya sokar yana ciki nuni da yake ilhama da yake dukkan hatta halitta da yake duk ya sa su a cikin ayyukansa da haka ne za mu ga cewa nazariya wato ra'ayi na masu hikima game da ma'anar zancen ubangiji shine daidai kuma shine daidai da qur'ani kuma shine daidai da hadisan da suka zo daga siyan annabi ahlul bait alaihi wassalam amma nazariyar mu'tazila ta takaita ta faɗi wani bangare ne kawai amma nazariyar ash'ariya kwata-kwata ba ta yi daidai da alkur'ani ba a cikin ma'anar zancen Allah ba ta ma dace da alkur'ani ba ra'ayoyi ne na shi ma'abocin mazhabar ashariya abu hassan ashari a al'ibana nasa so da haka ashariya sun yi kuskure guda biyu mutazila sun yi kuskure ɗaya cewa zancen allah shine kai wannan lafazi da yake halittawa a jikin abubuwa kuskurensu shine wannan amma ba haka ba daidai ne abin da suka faɗa sai dai shi shine ba shi kawai bane amma ash'ariya su kuskuren su ne na ɗaya da suka ce kawai zancen Allah shine wannan na lafazi na biyu kuma da suka kirkiro wani abu suka kira shi zance da sunan shi alkalamun nafsi suka sanya shi sifa ce ta zaci ta ubangiji wannan su ne ra'ayoyi a takaice game da menene zancen ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma mun ji ra'ayi daidai wanda yake shine daidai da qur'ani daidai da koyar manzon Allah da wasiyinsa albait alaihi wassalam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu ala muhammadin wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin